صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق شقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya da Allah maɗaukacin sarki mai yawan ni'ima da kyauta da bayansa mai cikakken jin kai da dukkan ranai da ya gamu ganin wani wata na mamarin suna mai mutane da dama wanda mun yi wancan azumin da su allah bai za su sake wani watan ramadan din ba amma mu a cikin hikimar allah da kuma ni'imarsa allah ya samu sake wani watan ramadan wanda a allah maɗaukakin sarki ya fifita shi akan sauran ranakun shekara ya fifita dararensa akan dararen shekara baki daya kuma ya sanya daren lailatul qadri a cikinsa Allah ya fifita shi da saukar da alkur'ani a cikinsa don haka ne ma ake ce masa shaharul qur'an wata ne wanda Allah ya sarki wajabta mana azuminsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana tsayuwar dare a cikinsa dukkan lokaci da Allah madaukakin sarki ya fifita shi to babban makasudi kamar yadda malamai suka faɗa wanda daga cikinsu akwai al-imam ibn daqiq al-eid Allah ya Allah ya ya yarda da shi hikimar Allah madaukakin sarki gare mu mu bayi idan Allah ya fifita wani lokaci a cikin lokatai ne mu keɓance shi da ayyukan ibada mu keɓance shi da ayyukan neman kusancin Allah in da haka tsawon ranakun daidai suke da tsawon sauran sauran ranaku wannan watan na ramadan ya faɗo a cikin wato watan watan takwas na miladiya da watan tara na miladiya wani lokaci watan takwas na miladiya da watan tara ɗin ba za su dace da ramadan ba to ba wani abu ne yake fifita su ba ba wani abu ne yake fifita su ba illa Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan lokacai makasudin mu gare mu shine mu keɓance su da ayyuka na gargari babu aiki na gari da yafi fi komai cancanta a yawaita yin sa a cikin wannan wata irin wato kyautata alaƙa da alƙur'ani kyautata alaƙa da alƙur'ani domin dai alqur'anin a cikin sa a cikin wannan wata aka saukar aka saukar da shi kamar yadda Allah ta'ala yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa kuma Allah madaukakin sarki ya hada azumi da watan ramadan ta fuskoki daban-daban bayan saukar da alqur'ani a cikin sa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqur'an wasiyam yushaffa'ani lil abdi yawm al qiyamah alqur'ani da azumi suna yin ceto ga ana karban ceton su ga ranar alkiyama azumi zai zo ya ce ya rabbi منعته الطعام والشراب في النهار فشبعني فيه فيشفع فيه azumi zai ce ya Allah na hana shi abinci na hana shi ci da sha a wato ranakun watan ramadan da haka ka bani cetonsa sai Allah ya ce na baka cetonsa alqur'ani sai ce ya rabbi mana'tuhu nawma bil-layl mana'tuhu nawma bil-layl fa shafi'ni fi na hana shi bacci da daddare da haka ka karbi ceto na akan ka sai Allah ya ce na baka cetonsa ma'anar ceton da za su shine wato mutumin da ya cancanta mutumin da ya cancanta Allah ya sanya shi a cikin wuta sai Allah ya ce na kyale ka saboda azumi saboda alkur'ani ba za ka shiga wutar ba sai su zo da alkur'ani da azumi su tsaya tsakaninsa da shiga wuta shine ma'anar ce wane ne a cikin mu wanda idan za a bi in za a bi kwakwar bai cancanci shiga wuta ba abu nawa ne Allah ya ce ni ba ma yi abu nawa ne Allah ya ce kada ni kuma muke yi da ma muke yi din cikin wanda Allah ya ce yi din wanda muke kokarin yi din wanne ne muke yi ta tarihi ta tarihi da Allah ya ce da aka ba muna muna da matukar bukatuwa ya zuwa ga abin da zai cece mu a wajen Allah madaukakin sarki to gashi yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo ya kawo mu ya ba mu damar samun wannan shi shi ne ya samu da wata babban kuma ya kawo mana yayi na wato sabunta alaƙa da dangantaka da alƙur'ani alaƙa da alƙur'ani a cikin wannan wata tana da muhimmanci duk da alƙur'ani yana da muhimmanci mu kasance tare da shi a dukkan rayuwar domin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi a wurare da dama littafi ne mai albarka kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadhakkaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun Allah ya sifanta Alƙur'ani da cewa mai tarin albarka ma'ana tarin albarka alkhairin alkhairin alqur'ani suna da yawan alkhairan Alƙur'ani suna da tarin yawa to babu kamar a cikin azumi a cikin azumi wata ne da ya kamata wato mu samu alaka ta musamman da Alƙur'ani. idan muka bibi rayuwar magabata za mu ga alaƙar su da alƙur'ani ta kasance ta fuskoki da dama a cikin watan ramadan tun farko dai ta fara ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan azumin wata ramadan ya zo ya kasance yana mudarasar alqur'ani yana darasu yana darasu na alqur'ani kamar yadda mai mun san dai darasu daga wannan daga daga wannan hadisi na ibnu abbas zai ba mu labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga nan ne malamai alarmomi suka samo kalmar darasu yin darasi wato ka tsaya ka karanta alqur'ani a gaban wanda ya san shi ya bayyana tare da wanda ya san shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana darasin alqur'ani tare da mala'ika jibril ya sauke alqur'ani a cikin watan ramadan duk wata na ramadan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake har sai a shekarar da zai bar duniya ramadan ɗinsa na ƙarshe a duniya ya yi sauka biyu tare da mala'ika jibril wanda ya nuna mana cewar kenan wata ne da mutum ya kamata ya keɓance shi da alkur'ani domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka ne magabata na kwarai ya zama suna wato kyautata alaƙa su da alkur'ani ta fuskoki kamar uku ko sama da haka na farkon su shine yawan tilawarsa yawan tilawarsa mafiya yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sauke alkur'ani sau ɗaya a dukkan ba kamar yadda aka ruwaito cewa sun kasance suna ta tahzibin alkur'ani suna raba alkur'ani izifi izifi izifin su na alkur'ani ba shi ne wannan izifi wanda ya zo daga baya ba wanda aka yi shi a zamanin hajjaj ne yusuf wato a cikin daular wanda yake a cikin tabakar tabi'ai lokacin tabi'ai kai wannan tabi'i na alkur'ani na izifi sittin da muke gani amma izifin da sahabbai suke kasa alkur'ani suna kasa shi ne na yadda suke tilawarsa su sauka sun kama kwana bakwai ki karanta surori uku na farko wato bakara da ali imran da nisa'i izgun farko kenan sannan ma'ida da an'am da a'raf da anfal da at-tauba izgi na biyu kenan surori biyar sannan bayan nan izgi na uku surori bakwai daga yunus zuwa annahl surori bakwai sannan izgi na hudu surori tara daga al-isra zuwa alfurkan surori tara kenan sannan iziki na biyar surori goma sha ɗaya daga ashu'ara zuwa yasin iziki na shida surori goma sha uku daga asafat zuwa alfujura sannan iziki na bakwai daga qaf zuwa ƙarshen alƙur'ani shine suke kira al-mufassal izifi ne ga jajjerun surori haka suke raba alkur'ani uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sannan almufassa to amma idan azumi ya shigo sai ya zama to sun ba ma sun canza wannan tarfi sun mai da saukarsu da suke yi ya zama to ta fi haka yawa saukarsu ya zama to ta haka yawa akwai waɗanda suke saukewa kullum bal akwai waɗanda suke sauka biyu a rana sauka ta rana da sauka ta dare kamar malamin imam ahmad daga cikin magabata ne wanda suka zo suka daga cikin manya-manyan malaman hadi wanda suka san abin da magabata na kwarai suka a kai shi ka yana daga cikin magabata domin yana cikin taba yana cikin tabakar tabaul atba wato mabiya na mabiyan mabiya ya haya ibn sa'id al-qattan ya kasance cikin watan ramadan kullum sauka biyu yake yi sauka da rana ke sauka da dukkan saboda haka wannan wata ne da ya kamata farkon alaƙar da za mu sabunta tsakaninmu da alƙur'ani shine mu sanya mu kanmu wani gizgi wani wurgi na karatun alƙur'ani wanda yake za mu ba wannan wata haƙƙinsa na wato alaƙa da alƙur'ani abu na biyu shine karanta shi a cikin dare karanta shi a cikin dare a cikin sallar tarawih a cikin sallar dare a cikin qiyamul layl shi wannan dama mutum yana son zaman zamantowa cikin bayi na gari masu tsada Allah shine ya sanya karatun alqur'ani a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafil bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafil lam yakun min al-ghafil duk wanda ya tsayi wajen da aya ɗari ya karanta su a cikin dare to ba za a tashi a cikin dafa sanannu ba kuti ba minal aqran kuti ba minal qanitin za a rubuta shi a cikin masu al'unuki wato masu nutsuwa cikin masu tsayuwa da ta'a Allah wanda suna daga cikin dai sifofi na muminai guda goma da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa Allah zai ba su lada mai girma ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat mutum da alkur'ani a cikin wannan wata zai shiga cikin wannan sifa idan ya zamanto ya tsaya a kan tilawarsa a cikin sallah in yi sallah bayan liman da yake karatu shi ma tamkar ya yi wannan tsayuwar dare kamar ya tsaya da ayoyi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya tare da liman har aka yi sallama za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah man qama min ma'a imami hatta yansari kutiba lahu qiyamu layla kamar yadda zo a hadisin Abi Dharr al-Ghifari a cikin sunan Nasa'i wa hadisi ne ingantacce sifa ta uku hanya ta uku da magabata suke alaƙa da Alƙur'ani, wanda suka samo ta daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata na abinda yake yi a cikin wannan wata ta fuskar alaƙa da alqur'ani shine wato darasin Alƙur'ani domin sanin ma'anoninsa darasin alqur'ani domin sanin ma'anoninsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mala'ika da kuma kuma magabata na kwarai ya zama to suna su ma sun ɗauki wannan sunna suka raya an ruwaito daga fata da tabiru da amata salusi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith na tabi'ai almajirin anas bin malik almajirin samurata bin jundub almajirin imran bin al-husayn almajirin abu huraira wanda ya rikki sahabban manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi da suka yi da kasance a Basra da Makka ma fata da ya kasance idan watan azumi ya zo sai ya daina karatu sai ya riwayar hadith ya daina fatawa ya koma ya zuwa ga yin karantar da alkur'ani da karantar da alkur'ani da tafsirinsa a cikin watan ramadan haka zalika imamu na malik imamu darin hijira rahmatullahi alaihi shi ma in watan ramadan ya zo sai ya daina majalisin hadith ya daina majalisin fatawa sai ya fuskanci karatun alkur'ani kawai to akwai sirri mai girma a cikin alaƙar da alfahari a cikin wannan wata domin shi azumi yana nisantar sababi ne da yake nisantar da mutum daga azabar allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah bihi ba'ada Allah bainahu wa bain wajhihi 70 khalifa min an-nar wanda yayi azumi wanda yayi azumin rana daya saboda Allah Allah zai yi tantar da fuskar sa tsakaninsa da wutar jahannama tafiyar shekara 70 domin ita zuciya yayin da ya gabanto kan cewa an karya sha'awarta to Allah zai bude ta domin fahimta to shi ya sa karatun alkur'ani a cikin azumi yake da albarka da sauraron alkur'ani shi alkur'ani Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da sufi masu yawa ya kira shi waraka ya kira shi shiriya ya kira shi wa'azi ya kira shi jagora ya kira shi hujja ya kira shi dalili ya kira shi haske sifofi masu yawan da su a cikin al ya kawo sifofin masu yawa kowace sifa ta alkur'ani dinnan tana bayyana da duk wanda ya fuskance shi da imani da tsoron Allah ya fuskance shi da karatunsa da kuma sauraronsa sauraron alkur'ani shine mabuɗin da mutum zai samu wato a shiryar da ke cikinsa yayin da zai saurare shi sama a abu sauraro na karɓa ka zo masa domin ka ji me Allah ya ce domin ka aiki ba domin ka san shi don wato ka gano cewar menene rufa-rufar da ake yi watakila ma al'amarin bin rufa-rufa ake yi bari ka zo ka ji a karanta da kai domin ka gane watakila akwai rufa-rufa da ake yi ce rufa-rufa kai ka gane in ka zo ma alƙur'ani ba ba in ka zo ma alƙur'ani da wannan tabbas za ka tabbas za ka domin shi alƙur'ani gaskiya ne babu shakka babu kokon a cikin ya ishe ka gaskiyar alkur'ani ka kalli waye annabi sallallahu alaihi wasallam waye a Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani bai isa ba a duniya ya masa karya waye isa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa karya tsoron waye ke me yake so a wajen wani da masa karya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba tun kafin annabci ya zo masa to ba zai yi ba a ce ya bar mutane mutane karya ya tafi ya ma Allah saboda haka alkur'ani gaskiya ne da babu kokonto a cikin to amma ba wanda zai samu wannan shiriyar da ke cikin sai wanda ya zo ya saurare shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake jawo hankalin mai zuwa da sauraron fattaqullaha mastata'tu wasma'u wa atiqu wa anfiqu khayran li anfusikum ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon wasma'u saurari kuma ne surar alkur'ani Mai ce wa idza quriya alquran fastami'u lahu in aka karanta alqurani ku saurari karatun na shi yasa waɗanda suke yaƙi da gaskiya babban abin da suke so su yi shine su hana sauraron alqurani وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون kafirai suka ce kada ku saurari wannan alkur'ani ku rinka yin wargi yayin da ake karatun alkur'ani domin ku yi rinjaye domin in za ku kyale mutane su saurare shi to shi shine tabbata shirya ba ta kawo shi ya sa ko a yanzu idan muka kula babban abin da yake hana babban abin da yake ɗauke mu daga shari'ar alkur'ani shine abubuwan da za su shagaltar da mu da sauraron su abubuwa wanda ake so mu saurare su ba alƙur'anin ba ga waƙoƙi nan ga wasan kwaikwayo nan ga labarin mutanen ga nobels nan ga wane ne duk abubuwa wanda ya zama shigar da wanda za su hana ka sauraron alfahari wanda idan da ba su ba da mutum zai zama to koyaushe yana cikin sauraron alkur'ani ke Allah madaukakin sarki ya ba shi alkhairi da ke cikin sauraron alƙur'ani na wato shirya hakika alkur'ani zai ba zai ba mu magani ga cututtukan zuci. zai ba mu magani da mushkilolin rayuwar ɗaiɗaikunmu zai ba mu magani da mushkilolin rayuwar mu ta al'umma zai ba mu magani kafin nan da mushkilolin rayuwar mu ta iyaye idan muka zo masa da wato zuciya wadda take mai karban alkhairi muka nemi bayanin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi domin shi ne kowa sanin alkur'ani kuma alkur'ani ba za ka ɗauke shi gundarin kansa ka fahimce shi haka kawai ba ba tare da ka koma da bayanin da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin da haka yi da sai Allah ya saukar da alkur'ani kowa ya ɗauka ya karanta ya fahimta amma idan ba idan da babu annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai fahimci alkur'ani yanda yake to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana mana alkur'ani saboda haka shine farkon mai tafsirin alkur'ani bayan shi kansa alkur'ani sannan kuma waɗanda suka yi shaidar alƙur'ani suka yi shaidar saukan alƙur'ani su ne sahabbai abdullahi ibn mas'ud ya ce babu wata aya ta alƙur'ani face na san a ina aka saukar da ita menene sababin da ya sa aka saukar da ita da akwai a bayan ƙasa wani mutum wanda za a iya ɗaura sirri a kan raƙumi a yi tafiya domin a je a sami ilimin alƙur'ani a wajensa wanda na san akwai shi ya fi da sanin alƙur'ani wallahi da za ka iya zuwa gare shi to bai je wajen kowa ba wanda yana yafi kowa sanin alkur'ani a bisa matakar fahimta to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mataki na biyu na sanin ma'anar alkur'ani sannan bayan sahabbai waɗanda sahabbai suka rina su ne tabi'ai su ne tabi'ai amma waɗanda za su zo su zo da fassara alkur'ani da wani abu sabo wanda yake ba su da magabaci kan wannan fahimtar tasu to mu kiyaye su mu kiyaye waɗannan sai na umar ya yi ishara cewa allah zai buɗe ilimin alƙur'ani da mumini da munafiki ya ɗauka ya ce ke kafa hujja da yanzu a ta Amerika za su iya kafa maka hujja da alƙur'ani ba ma munafikai ba hatta kafirai ma sai su za su kafa maka hujja da alqur'ani ki aya ta alqur'ani su kawo ta su kamunta to sai na umar yace ku yi maganin wannan ku yi maganin wato a batan da munafikai suke so su tabbatar da sunan alqur'ani ku yi maganin sa da ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka koma ya zuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin za a auna wannan idan fahimtar ta dace da abin da ke cikin sunna shi kenan in baka samu a cikin sunna ba sai ka koma ya zuwa ga maganar magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan su tabi'ai idan ka bi waɗannan matakai to tabbas za ka samu ingantaccen fahimta ta alkur'ani mai girma da haka a cikin wannan zamanin da muke ciki wanda yake wato wato a rikice yawa da kowa a yana ɗauka yana ciro abubuwa daga cikin alkur'ani domin ya tabbatar da abin da yake so to babu abin da zai mana magani illa mu koma ya zuwa da ingantaccen fahimta ta alkur'ani ko mu sanya Alƙur'anin a gabanmu me ma'anar ka sa alkur'ani a gabanka ma'ana inda duk alkur'ani duk inda alkur'ani ya ja ka jawo ya zuwa ba ka sa shi a bayan ka ka kai ga abin da kake so sai ka dawo da alƙur'ani ka baya ka sanya shi ya dace da abin da kake so wanda wannan shine abin da ahlul ahwa'i masu bin san rai masu fita daga tafarkin sunna masu masu salo daban-daban na bid'a suke yi abin da ta aka kira su ahlul ahwa'i ke wato masu bin sarransu domin fahimtarsu da ra'ayinsu da sarransu shi ne a gaba sai a jawo alƙur'ani ya zo ya dace da nasu su zo su ce ya dace da nasu ra'ayi su fa ahlus sunna da ahlul qur'an su sanya alƙur'ani suke a gaba inda ya ja su nan za su jawo shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahih wanda ya cikin sahih ibn Khuzaimah yake cewa man ja'ala al-qur'ana amamahu qadahu ila janna wa man ja'ala al-qur'ana khalfahu saqahu ila al nar duk wanda ya sanya al-qur'ani a gabansa to al-qur'ani zai ja shi kamar jagora ne ke kaga kawo da jagora da ya masa gora to haka ne gaban to ka taba ganin mai jan gora yana bayan kawo in yana bayan bakatin ya shirya eh, barna ya shirya amma in yana da bakwa shi ne zai ja in rami ne ya tsallakar da shi idan abin da zai fige shi ne ya kawar da shi to wanda ya sanya alkur'ani a haka to haka alkur'ani zai masa zan gora an yi zuwa wanda ya sanya alkur'ani a bayansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam safahu ila na, sai ya kada shi ya kora shi ya zuwa ga wutar jahannam Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka sanya alkur'ani a gaban su kuma ya musu ya musu jan gora ya zuwa ga aljanna Allah kada ya sanya ma a cikin wanda za su sa alqur'ani a bayan su gora cikin wata jahannama a wancan azumin mun fara daga tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd muka karanta zuwa a a a kuntum khayra ummah wanda yake inda zamu yake ayar da zamu tashi a cikin suratu ali imran da haka zamu ci gaba a daga nan kuma kamar yadda muka yi a shekarar da ta wuce wannan shekarar ma insha Allah za mu rika fara karatu karfe hudu da kwata mu amsa tambayoyi zuwa minti goma a minti goma sha biyu sannan mai karatu zuwa karfe biyar da rabi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen da kyawawa da sifofinsa masu ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin ahalin Qur'an Allah ya ba mu fahimtar Al-Qur'ani Allah ya albarkace mu da wannan wata da waɗannan ranaku Allah ya sanya mana albarka a cikin da ayyuka na gargaɗi kuma Allah ya sanya mu a cikin wanda Al-Qur'ani yake zama cewa hujja a gare su ba wanda Al-Qur'ani yake zama cewa hujja a kansu ba ah, هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سين فارا تجا inda ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت لي الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمنوا أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كن شيء يير أمقوما ودع تشددتا جمتان تأمرون بالمعروف هنا أمرني da abin da yake kyakkyawa wata hauna hannun munkar kuna hani kan abar abin da yake munkari kuna hani ga munkari kan kada a yi shi wata uminu na billah kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitab da mazuwa littafi ahlul kitab sune al-yahudu wa nasara da sun yi imani na kana khairan lahum da yin imanin nasu ya zamanto alkhairi da ya zamanto shine mafi alkhairi a gare su minhum almu'minun a cikinsu akwai mu'minai waɗanda suka yi imani wa aktharuhum alfasiqun amma mafiya yawan su sune ainihin fasikai wannan ayar aya ce wadda ta bayyana wato matsayin wannan al'umma ta bayyana ta yi yabo ga al'ummar annabi muhammad sallallahu domin ta tabbata akan abin da allah ya yabe su a kansa domin su tabbata a kan cewa su san matsayinsu a cikin al'umma domin kada su samu wato abinda ake kira a wato ukuda inferiority complex kada su samu abin da zai sanya su rinka raina kawo kansu domin dukkan al'umma da ta raina kanta to ba abin da za su ina to amma mutum da me ya kamata kai maganin wannan shi'ur bil ba'a wato jin cewa ba ka da karfi ya zama to ka samu wato tika ka samu aminci da kanka akwai waɗansu suna yin sa da gaskiya waɗansu suna yin sa ba da gaskiya ba waɗanda suka ba mu kansu matsayi ba da gaskiya ba sun cuci kansu amma wanda suka ba mu kansu matsayi da gaskiya to waɗannan su ne za su amfani kansu kuma su amfani al'umma su za su amfani kansu su amfani al'umma to al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Allah cewa su ne fiyayyen al'umma wanda Allah ta'ala ya tada ita ga mutane nan an kawo da lafazin kana kana tana nuni akan almadi akan abin da ya wuce wato kun kasance kun kasance al'umma da ta kowace to wannan yana nuni kan cewa a da ne ba a yanzu ba kalla wannan a kana tana daga cikin abin da take nunawa tana nuni akan addawama wato addaimuma wal istimra dawama da ci gaba kamar ta inda Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima adani kawai Allah yake ghafurur rahima ai la zala ghafurur rahima lam yazal Allahu ghafurur rahima Allah bai fushe ba me yawan gafara mai jin kai to wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata bata fushe ba yayin al'umma da Allah ko ta ita gaba an yi saɓani a wajen magabata shi wanda yana nufin su waɗanda Allah ya saukar da alƙur'ani a kansu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ake yi ko ko wannan ayar amma ce ga dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wato da sayyidina Umar da Abdullahi dan Abbas abin da yake nuna da cewa wannan ga sahabbai ne kawai waɗansu malamai kuma daga cikin magabata na tafsir wanda daga cikinsu akwai asudi da fatada da waɗansu su suka ce a'a wannan amma ce ga dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal haqiqa babu sabani tsakanin kaulan tsakanin kaulukan guda biyu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ya al'umma da aka fitar da ita ga mutane kuma a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne suka fi kowa a cikin su saboda kaga sahabbai su ne khairu ummatin ukhrijat lin nas in kace zaka dube shi alal itlaq a cikin al'umomi da zamani to babu kamar sahabbai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairun nasi qarni thumma alladhina thumma alladhina fiyayyin mutane baki daya waɗanda suka fi kowa su ne karni da nake ciki su ne sahabbai wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyin mutane domin annabawa su suka fi kowa su suka fi kowa cikin mutane manzanni sannan bayan manzanni sai annabawa to bayan annabawa sai kuma waɗanda suka yi imani da annabawa to a cikin waɗanda suka yi imani da annabawa babu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban annabi ibrahim sun fi sahabban annabi musa sun fi sahabban annabi isa sun fi sahabban annabi nuh bi dalilin wannan aya su ne fiyayyin mutane da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi farni fiyayyin mutane su ne karni na to kuma a cikin al'ummomi bayan bayan sahabbai kuma to a cikin al'ummomi mabiya annabawa babu kama al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da dalilin wannan aya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sune fi yawm al'ummomi da aka fitar da su ga mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin hadisin Muawiyah bin Haida wanda hadisin sahihi ne a cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi Tirmidhi ya hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum tufuna 70 umma antum khairuha wa akramuha ala Allah ku wato al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne za ku cika al'ummomi guda 70 ku ne kuka fi kowanne kowace alkhairi a cikin 70 din nan antum khairuha wa akramuha ala Allah <clears throat> kuma ku ne kuka fi girman daraja a wajen Allah kan dukkan sauran al'ummomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yana faɗan lokacin ranar alkiyama ne yadda al'ummomi za su zo su wuce ranar hisabi yace to ku kuka zo gabanin ku al'ummomi saba'in sun wuce to a cikin dukkan al'ummomin nan na annabawa mabiya annabawa an tun khairuha ku ne kuka fi su dukkan su alkhairi kuma ku ne kuka fi su matsayi a wajen Allah ta'ala ku ne kuka fi su matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan haka kun ga babu waɗanda suka fi kowa taɗewa irin waɗanda suka zo suka samu fiyayyun al'umma ya zamanto suka mayar da su su ne wato tsinannun al'umma wanda suke gaba suke kiyayyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi yahudawa su wane ne suka fi kowa suka ce sahabban annabi Musa aka tambayi nasara su waye suka fi kowa suka ce sahabban annabi Isa makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da aka tambaye su su waye suka fi kowa sharri suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma Allah yana cewa kuntum khaira umma kun ga wannan ayar tabbas a ban annabi sallallahu alaihi wasallam sufi saboda dai su a kuntum wannan wannan a harful kitab kuntum ku suwaye wanda ake mutuwa suwaye Allah zai ce musu ku sahabbai dan su ne aka saukar da alqur'anin a gaban su aka ce ku saboda haka wannan ayar nasi ce ta alƙur'ani akan shiga sahabban manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yace inna Allah tala ala qulubil ibad fa wajada qulub ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam khayra qulubil ibad fahtarahum bi suhbati rasulihi sallallahu alaihi wa wasallam yace Allah ya dubi zukatan bayi sai ya ga zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sune zukatan da suka kowaɗanne tsarki da alkhairi sai ya zaɓe su domin su zama su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya zaba masa sahabbai ya zaɓa ya darje sannan ya bashi wanda yake za su imani da shi wanda za su yi imani da shi fiye da yadda sauran annabawa sahabban su kai masa imani za su taimake shi fiye da yadda sauran sahabban annabawa suka taimake shi ka duba ka gani lokacin da aka zo yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa Habbai, ashiru alayya ayyuhan ku ba ni shawara ya ku mutane kowa magana yake annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka yi magana ya sanya fuskarsa ta yi kyalkyali ta yi walwala ya farin ciki shine Miqdad ibn Amr al-Kindi wanda ya shahara da al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi yace masa ya Rasulullah ba za mu ce maka ba kamar yanda mutanen annabi Musa suka ce masa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun tafi kai da ubangijin naka ku je ku yaki mun muna nan a zaune sai dai zamu ce maka idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu ku tafi kai da ubangijin naka ku je ku yaki muna tare da kuma muna mu yaki to haka suke dan haka wanda suka taimake wanda masu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi masu taimakon sauran annabawa suka gaskata wanda za su gaskata shi fiye da yadda sauran annabawa suka sauran abin suka gaskata annabawan a suka gaskata annabawan su ga akwai mota fara honda lambar kano ag 350 madobi da Allah ana neman ya je janye Allah ya farka hanya saboda haka wannan ayar ta bayyana falalarsa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nassi ce akan falalarsu. su wanda masu rubutu akan fada'ilus sahaba suna kawo wannan ayar domin dalili akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to nan Allah madaukakin sarki yace ta'muruna bil ma'ruf wannan jumla a matsayin ta'lil take wato me yasa kuka zamanto ku ne fiyayyen fiyayyun al'umma ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawa kuna yin umarni da kyakkyawa al ma'ruf abinda aka sani ai shine ismu maf'ul ne na arafa ya arifu ya arifu fa huwa ma'ruf idan ka san abu wato abinda ake nufi da al-ma'ruf shine da domin da'a ita ce sanannen abu a wajen muminai sanan abin da yake an san alkhairin sa mafi girman da'a ku shine imani da Allah madaukakin sarki to sahabbai to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suna umarni da kyakkyawa wa tanhauna anil munkar kuna ani ga barin al munkar al munkar shine shi ma wannan ismu maf'ul ne na inkar abinda aka ki abinda aka ki ma'ana wato abinda mu'mine suka ki shi saboda Allah baya son sa shine abinda abinda Allah ya hana sabo to kuna kuna umarni da bin Allah kuna hani ga barin ai sabo wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah waɗannan sabu abubuwa sifofi guda uku su ne sifofin da suka baba al'ummar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ni da akan sauran al'ummomi ahlul kitab Allah ta'ala ya sifanta su da cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yasna'u labi kano kanu yaf'alu sun kasance ba sa yin hani ga barin munkari da suke aikatawa ba sa hani ga ba sa hani ga barna kowa yana da iko shi yasa ma suka kiro suka kirkiro abin da ake cewa laissez-faire zai sake kare kowa ya abin kare kowa ya abin da yake in mutum ya ce so yake tafi tsirara kyale shi in mutum ya ce so yake zira da uwarsa kyale shi to wannan shi ne sifar halin da haka Allah ya sifar haka wannan al'ummar take shi yasa suka kawo ma duniya waila shi yasa shi yasa al'umma duniyar da take yanzu a hannunsu ta zama duniya ce ta waila duniyar musibu da bala'i da bala'o'i iri domin me domin haka Allah ya tsaya su ba su zamanto su ne khairun nas domin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to mu ba haka muke mu muna umarni da kyakkyawa muna hali da mummuna muna hali da barin mummuna da haka yayin da musulmi muka bar wannan sifa to mu zamanto babu da bambancin sauran al'umma yayin da musulmi ya zamanto kan cewa ba za mu tashi mu tsawatar akan ai daidai ba to mun zamanto babu da babu da bambancin sauran sifofi da sauran al'ummomi kuma Allah ya ce wa tu'minuna billah kuna imani da Allah domin ya bambance mu da al'ummar mushrikai idan su ahlul kitab sun ce suna imani da Allah a bisa riya wasu da imaninsu da Allah ba hakikan imani da Allah bane to amma ba sa amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar al'umma ce akwai wata al'umma ce da al'ummar mushrikai duka ba sa imani da Allah masu bautar gumaka hindus da mushrikai wato masu addinin hindu da masu da masu duk wani addini wanda yake ba ba samawi ba wanda babu imani da Allah da kaɗai ta Allah a ciki su ma wannan al'umma ba za su zamanto al'umma wadda take ta cancanci ɗaukaka da alkhairi a wajen Allah ba yasa Allah ta'ala ya ce a ja'altum tiqayatan haji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah yayin da mushrikai suke cewa ai mu ne fiyayyin mutane mu ne zababbu mu ne fiyayyin wajen Allah mu ne fiye kula da al'adu mu ne fiye hidima ga ɗakin Allah kwanan hada mutane da waɗanda suke su ba haka suke ba shi ne sai Allah ya musu rai yace kun sanya shayar da alhazai da kula da masallaci ne alfarma kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya jihadi a tafarkin Allah ba su daidai ba wajen Allah to shi yasa nan Allah ya kawo wa tu'minuna billah domin ya nuna cewa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun cancanci falala saboda imani da Allah da haka yayin da ya zama kan cewa imaninmu da Allah yayin da ya zama mun rusa imani ga Allah mun sanya abubuwan shirka a cikin imani ga Allah bori da tsubu da imani da dodo da yadda da shari'ar wani ba ta Allah ba da dukkan abubuwan da abubuwan shirka wanda suke wata wanda suke wato rubuta tauhidi to babu da ba za mu ba za mu samu wannan cancanci wato wannan sifa ita babu cancantuwar mu zamanto fiyayyen al'umma a wajen Allah madaukakin sarki ba sannan Allah ta'ala ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu da mu'minai da ahlul kitabi sun yi imani sune yahudu da nasara da wannan imanin ya zamanto alkhairi a gare da sun yarda da da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafin domin littafin su abin da yake nuni kenan duk wanda kuma ya san littafin Allah daga cikin su abin da yake yi kenan imani yake yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake da sun yi imani da wannan imani ya zama to alkhairi a gare su a cikin wannan akwai ishara da abin da mutane ba su sani ba shine na wato tarin alkhairin imani da Allah tarin alkhairin gaskata Allah da shiga cikin addinin musulunci abinda Allah ba cikin sarki ya shaida da sa to shine tabbas ya tara sufafin alkhairi baki da minhumul mu'minun a cikin ahlul kitabi akwai mu'minai akwai mu'minai wanda suke imani kamar wanda yake a cikin wanda suka suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun wanda suka shiga cikin wannan aya akwai abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam babban malamin yahudawa abdullahi ibn salam abu yusuf daga cikin a annabi yusuf daga cikin yahudawa wa mutane ba ya cikin farkon wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina da ya imani ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada ka gaya mai hudu na yi imani tun lokacin farko tun lokacin annabi yana gidan Abu Ayyub al-Ansari farkon shigowarsa Madina kafin ma a gina masallaci Abdullahi bin Salam ne imani a wata riwaya ba tun yana tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma a sati biyu da yayi a sati biyu ko fara goma da yayi a a a Kuba yace ya Rasulullah kada ka gaya ma Yahudawa na yi imani domin Yahudawa mutane ne makaryata wanda ba sa jin kunyar karya da sharri yace fa innal yahuda qaumun buhtun wato ba ma kawai makareta ba masu kirkiro karya su zauna na ranar da ya ce ka tambaye ne matsayina a wajensu da suka zo kamar yadda yake da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan su madina ana zuwa mutane su zo su gaishe shi waɗansu su kawo hadiya waɗansu su kawo sadaka waɗansu su zo su tambaya waɗansu ma kawai su zo su gaishe su ga me za su ce me za su koma su bada labari yace da suka zo sai yace wane ne Allah ya salama su ah, wannan ai hada khairuna wa ibn khairina wa alimuna wa ibnu alimuna shine fiyayyen mu kuma dan fiyayyen malami dan malaman mu sai ce me ra'ayin ku in ya musulunta suka ce ma'azahullah Allah ya kiyashe shi sai ya bude labule ya zo ya ce ya karba shahada sai suka ce sharruna wa ibnu sharrina shine shine shine ashararu da ashararu ya rasulullah ba abinda na gaya maka ba kenan to yayi imani haka zalika dan uwansa sallama ta bin salam shi ma yayi imani da gwaggonsa, khalida bintul hari yar uwar ubansa lokacin da ya je imani ya zo da ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya gaya mata ce wannan wani irin murna ce yace ai ko annabi Musa ne ya zo ba za ka yi murna kamar wannan ba Ya ce ai murnar da nake ta fi ma a ce da na ga annabi Musa ne wanda na gani shi ne Annabi ƙarshen zamani wanda muke karantawa akan cewa zai kuma na yadda da shi na yi imani na musulmi ita ma ta kalmar shahada nan da ƙanwarsa da ɗan ƙanwarsa da 'ya'yansa abdullahi muhammad da yusuf dukkanin sun ga annabi sallallahu duk sahabbai da yamin ibn yamin shi ma yana daga cikin yahudawa wanda yake sunansu ya zo a cikin sira da muhairir muhairir wanda aka kashe shi a lokacin yakin uhud bai yi imani ba sai da aka tafi yakin uhud yana ta taraddudi akan cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani ko ba shi bane mawadaci ne cikin yahudawa da za a tafi yakin uhud ya fita ya yi wasiya ya ce in aka kashe shi duk gonakinsa ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje aka kashe shi ya mutuwar shahada shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amila amila qalilan wa ujira kathira ya yi aiki dan kadan an ba shi kadan yawan aikin da ya yayi kenan ko sallah bai yi ba ko sallah bai yi ba amma ya tafi muhairin cikin duk waɗannan yahudawa ne ba larabawa bane isra'iliyun ne inda za ka san cewa addinin musulunci ba addinin ba addinin kabilanci inda za ka ji ana tantsi mai yahudawa da abin da suke da abin da suke to ba duniya suka rabanta ba. min humul mu'minu daga cikin su akwai mu'minu ma wa ko ba ya yawa su kai a wannan zamanin ma za ka gani min humul mu'minun akwai mu'minu a cikin akwai mu'minu a cikin yahudu ga sunan irin su maryam jamila ba yahudiya ce ta new york wancan ido kamar sa a shekara takwas shi yake ɗaukar wata kyauta da ake yi na wanda ya fi kowa kwarewa a likitancin ido yana nan yanzu a madina yana nan ya rubuta littattafai akwai littafin da the first and final the first and final commandment wanda duk mai hankali wanda duk wanda ya san addinin yahudu da wanda duk ya san addinin nasara musamman iya karanta shi in ya karanta shi inda Allah ya rubuta da alhairi da gaskiya a wannan zamanin suna nan amma wa aktsaruhum alfasiqun mafiya yawan su fasikai ne mafiya yawan don haka in kaji ana tsine ma yahuda ana tsine ma nasara alhukmu bil aghlabiyya da mafiya yawan su amma ba cewa akai an musu kudin goro ba hmm? akwai na kirkin wani yana daga cikin alqur'ani yana daga cikin adalcin alqur'ani kada ka tara mutane ga baki ɗaya ka halakar da su kuma hukunci lil aglab ne ga wanda yake shine mafi galibi mafi rinjaye idan mutum sifofinsa na kirki suka fi yawa sai a ce mutumin kirki ne in sifofinsa na tsiya suka fi yawa sai a ce wannan mutumin banza ne wannan ya bayyana mana mizar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummar na ahlul kitab wanda suke tunkaho da cewa su mabiya annabawa ne shine umarni da kyakkyawa ne ga mummuna wannan ya fara tun a akan kansa sannan a gidansa sannan a unguwarsu sannan a cikin sannan a garinsu sannan a cikin al'umma baki daya idan musulmi muka ɗauki wannan sifa to wannan shine abin da zai tabbatar mana da wato fifiko akan sauran al'ummomi kin sarki ya fifita mu idan ka muka watsar da ita in muka watsar da wannan sifa to mun dauki tafarkin lalacewa za mu fita tafarkin ahlul kitab kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu za mu bi tafarkin ahlul kitab to tafarkin su shine barin wa barin umarni da kyakkyawa wa'azi ba sai ka zo ka zama tuma ne ka zo ka sa turmi ka zauna akan kujera hmm, ka zauna ka bude majalisa kana tafiya kana ganin mutane suna abin da baki ba daidai ba ka ce wannan abin Allah ya hana bawa a titi a cikin mota a aji malami tare da 'yan makaranta mai gida tare da 'ya'yansa da matansa mai unguwa a cikin unguwarsu da mutane a cikin unguwarsu tare da samari yanzu da wannan da wannan tarbiyyar ita muke da ita a cikin wannan al'umma ba ya ai a kira sallan magariba kaga yara suna dukan ta maula kuma a kyale su amma yanzu sai ga an kira sallar magariba mutane yara suna tabar kowa ya zo ya wuce masu tafiya masallacin zo su wuce ba ruwan kowa da ba ruwan kowa da su ina ta amuru na bilma ma'ruf wa hauna 'anil munka to shi yasa sai ya zama a dukkan abubuwan barna sai zo su kekketa al'ummar mu kwaya ta keta al'ummar mu rashin da'a ya keta al'ummar mu zinace zinace su keta al'ummar mu fyaɗe ya keta al'ummar mu saboda me saboda kowa in ya gani kawai sai ya kawai sai ya kawo da kai to wannan shine ainihin sharri da ya kamata lallai mu tashi mu ganin sa in dai muna son mu mu zamanto wannan sifa ta cancanci a gare mu in ko ba haka sai mu to tamkan ahlul kitab wanda a ƙarshe ahlul kitab da suka yi wannan sai Allah madaukakin sarki ya la'ance su kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an kawo shi a cikin tafsirin kanu la hauna amrin fa'alu yayin da suka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya tsine musu a harshen annabi Dawud ya tsine musu a harshen annabi Isa Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala ya ce lan yadurrukum illa adha su ahlul kitabi ba za su cuce ku da komai ba illa adha sai wato baci sai bacin uh, wato su rinka bacin ku da maganganu miyagu wato sai dai su gaya muku miyagun maganganu su ce muku wa'in talis ne waɗannan tar waɗannan kaza iyaka su kenan ba su cuce ku da komai ba wato ma'ana za su kawo muku abin da zai hana ku bin Allah ba su sa muku shakka a cikin addini domin ba su da shi ba su da ilimin ba za su hana ku bin Allah ba wanda yake babban musiba kenan babban fitina abin da ya tsara tsakanin ku da Allah to ba za su yi muku wannan ba wa in yuqatilukum idan ma suka ce in suka yaƙe ku kuwa yuwallu adba juya muku baya za su ba za su tsaya su tsaye tsaya tsayin da yaƙi tare da ku ba kamar yadda aka gani ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yaƙin tabuk sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai sai suka ji zuwa haka dalika musulmi yayin da suka shiga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka shiga cikin sham suka haɗu da nasara haka duk suka juya baya daga baya ƙasar sham ta zama to ƙasar musulmi tunis nan da kuke gani a can babban birnin babban birnin ɗariƙar kirista take carthage wadda ɗariƙar donatis donatis church wata da ɗaɗɗar ɗariƙa ce wata ke da ƙarfi kamar catholic duk da ci babu su su ma yin masu yin tauhidi ma muwahidun waɗanda suke masu bin a arias duk a nan tunis suke tunis nan da algeria nan da kuke gani dukkan kasashen kirista ya zo kana jin ma wata alaƙa tsakanin tunis da addinin kirista duk sun zama musulmi syria sun zama musulmi wannan ya faru ga waɗannan al'ummar da suka zama to hayar ummatin da hujjar nas in kuka in suka zo za su yaƙe ku sai su juya muku ma'ana wato ba za su samu ƙarfin zuwa su yaƙe ta ku ba su kare su dage akan yaƙi tare da ku a kurun ku yafi nasu yuwallukumul adbar sannan Allah ce thumma la yusaru sannan kuma ba za a ba su ba wannan abin da yasa aka atafi din nan da harfin rafa'a ba ai atafi da wato yuwallu akan yuwallukum ba ba a ce thumma la yusaru ba sannan ba taimake su ba domin kan cewa rashin rubuta nasara a kan ahalul kitab ba wai kawai yayin da suke yaƙi tare da ku ba ne. a ko ba su yaƙi da ku ba su ba a ba mansuro na ne ba ababen ba waɗanda zai ke suka cancanci kan Allah ba ne. ma'ana da za su yaƙi da wata al'ummar ba ku ba nasara Allah ba za ta zo gare su in sun samu tara a kansu ba nasara Allah jarabawa ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma al'umma kamar yanzu yadda muke gani yanzu sai tarar da suka samu a cikin duniya ba wai wannan jarabawa ce daga Allah ke sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki in zamani ya zai zo ya kawo zai sa ga dujal ya ba shi kowa ya ba shi ƙarfi wajen fitin mutane ga barlani wannan bayan nuna kan cewa dujal akan daidai yake ba jarabawa ce amma a ƙarshen al'amari yayin da Allah maɗaukakin sarki yayin da suka yi matuƙa ƙarfin nasu lokacin da za su zamanto wato ƙarƙashin shugabancin dujal to lokacin da kuma Allah maɗaukakin sarki zai saukar da annabi Isa ya rusa addinin ahalil kitab ya zamanto ba za a karɓi jiziya ba wannan cross da ake yi da suke bauta ma ya kasa ya karya shi ya rusa duk inda aka gan shi a rusa shi ya zamanto in ma dai in ma dai mutum ya musulunta wa in ma kuma a kashe shi annabi isa ba zai karɓi jizya ba daga wani inda dai in kana takama cewa addinin annabi isa kake bi to ga annabi isa shi kuma addinin annabi muhammad da zoyi sallallahu alaihi wasallam saboda haka al'umma ita ce al-mansura ita ce al-mansura amma yayin ta zamanto ta sifantu da wannan sifa ta sifantu da sifar khairu ummatin ukhrijat lin-nas الله يأتي ضربت هم الذلة أن بقى موسو كسكنشي ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغم من الله وضربت عليهم المسكنة ذاك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق الأحزاب بما عصوا وكانوا يعتدون wannan shine mummunan sakamakon waɗanda suka suka ma suka wato a juya juya baya hanyar annabawa bayan da sun zamanto masu imani wannan akan ahlul kitab ne amma ta kunshi wa'azi gare mu mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul kitab Allah ta'ala duribat alaihim billa an buga an buga musu kaskanci an sanya musu kaskanci da wulakanci a bayan kasa duk wanda ya karanta tarihin yahudu zai ga wannan duribat alaihim dhillatu wal maskana an sanya musu kaskanci wal masa da kuma talauci bukatuwa rashin wadata tarihin yahudawa abinda aka sani shafinan tarihin yahudawa cike yake da wannan abinda Allah madaukakin sarki ne kalmar Allah ba ta canzawa wa ba'u bi ghadabin min idan ka duba abinda halin su a musamman a kasashen turai kafin su samu daular yahudu ta isra'ila idan fa wani ba ta barke idan aka yi ambaliyar ruwa ko wata musiba ta zo ana zuwa ana so wai a samu maganin nan a nemi ɗaukakin sarki a nemi wato agaji na allah sai a je a kashe yahudawa kisan yahudawa kamar wato suna ganin musibar ta zo ne saboda ai rashin kashe makiya annabawan Allah sai a je a kashe yahudawa ba sa rayuwa al'umma sai dai rayuwa suke a unguwa su ta daban wanda ake kira ghetto wanda ba za a ba su damar su ba za a ba su damar su wataya ba ba yadda za ka sami gida da za ka samu farfajiya da sakar gida yanzu sakar gida sai dai kai gida ne kan bene bene kan bene kuma iyakar unguwar kenan ba za su fita nan unguwar ba komai yawan su sau da yawa kamar yadda wanda ya karanta sau da yawa a cikin tarihin ya zo za a ga irin wannan gidajen idan idan hawa idan idan ya yi bene sai ya zo ya limi da na kasa. irin wannan suna faruwa da yawa gare su haka suka shekaru ku bar ganin wannan shekara 60 din da daular isra'ila ta yi kafin nan sai da shekaru sai da suka yi ɗaruruwan shekaru a cikin wannan hali yanzu ne fa kawai aka samu canji 60 ne kawai aka samu wannan canjin da suke da daula Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wannan kaskanci da wulaƙanci da talauci sannan bayan wannan Allah ta'ala ya ce wa ba'u bi ghadabin Allah suka dawo da fushi daga Allah maɗaukakin sarki shine la'ana Allah ya tsine musu yau idan mutum yana cikin wato wulaƙanci da kaskanci idan ya san Allah bai yi fushi da wallahi kada ya damu da bawa ce be za ta masa ke mutu Allah maɗaukakin sarki zai sami yardar Allah yayin da mutum yake cikin wulakanci da talauci da wahala sannan kuma gashi Allah ya yi fushi da shi to wannan shine iyakar ƙarshen wato tsinewa iyakar ƙarshen la'ana ke shi yasa ɗaukakin sarki ya ambace ta a nan wajen wa ba'u bi ghadab min Allah wa duribat alaihim al duribat alaihim dhillatu aina ma thuqifu Allah ta'ala yace an buga musu kaskanci aina ma thuqifu ko ina ko ina suka ko ina suka tsaya kowace ƙasa suka je to wulakantattu ne kaskantattu illa bi hablin min Allah sai dai idan da alƙawari da Allah sai dai idan shiga cikin alkawarin Allah su zo cikin daular musulmi su ce sun zamanto ahlu zimma a ba su hablullahi a ba su alkawarin kariyar addinin Allah tunda su ahlu kitab ne wa hablin minan nas ko da kuma alƙawari daga mutane wato su shiga cikin ƙarƙashin wato mulkin daula su ce yadda mu zauna a sa mana sharaɗin da aka yadda a sanya mana za mu zauna lafiya sannan a sanya musu sharuɗa na kaskanci ba za ku shiga makarantu ba da sauran mutane ba za ku je kasuwanni na sauran mutane ba ba za ku gini a cikin sauran unguwanni ba a cikin unguwanku duk wannan shine hablun minan nas alkawari daga mutane to wannan shine kadai zai ba su wato ikon wata yawa in ku ba haka ba to sai dai a su a karkashe su a mayar da su bayi wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki wa zuribat alaihimul maskana aka sanya musu kaskanci wato wulakanci da talauci zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah me yasa aka musu wannan Allah ya ce wannan saboda sun kasance suna kalma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda sun kasa saboda wato saban da suka kasance suna yi ne wa kanu ya'tadun da kuma yi na wato wuce iyakar Allah maɗaukakin sarki abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya ambata guda uku guda hudu na farko kafirci da Allah kafirci da ayoyin Allah wato rashin imani da Allah Allah ya faɗi abu sun warware ya yi musu alkawari sun warware ya yi musu bishara ba su karɓa ba na biyu kashe annabawa kashe annabawan Allah wannan al'ada ce ta yahudu al'ada ce ta yahudu akwai ran da saba'in kamar yadda aka ruwaito a cikin tafsirin ibn kamar yadda ibn kathir ya ruwaito daga cikin abin da ya zo daga tafsirin magabata so kashe annabi kuma wannan bai hana su su ci kasuwa ba kamar ba abin da suka yi suka kashe annabi zakariya suka yanka shi da da zar annabi haya suka mika shi ga da karuwa tace tana so tana so ta ga kansa na yawo dan dan a faranta ma karuwa rai haka aka fille masa kai a wanda Allah ya sabanta da cewa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin to duk wannan abubuwa da yahudawa suka yi ne domin haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan kaskanci ya bi su a cikin al'ummominsu na hudu sabo wannan ya haɗa dukkan sauran sauran jinsi na sabo ta fitsara ko wannan zamani za ka ga daga daga gare su take fitowa duk wani salo na saban Allah daga gare su yake fitowa wa kanu tadu kuma sun kasance suna wuce iyaka suna suna yin shishige suna wuce iyakar Allah da sarki ba ma su shine su ne suka kirkiro al'almana secularism Allah ba ruwan addini da shiga cikin harkar rayuwa a yanzu ko a yanzu idan za a je a yi kidayan masu addini a mafi yawa daga cikin mafi yawa daga cikin kasashen turai musulmi su za su fi yawa domin sauran za su ce su ba su ba su sa kansu a cikin masu addini ba ba su ga dalilin da za su yi addini ba to wannan shine sakamakon waɗanda suka yi tawaye bawan Allah idan muka yi abinda Allah madaukakin sarki zai sanya mana kenan yayin da muka tawaye suka yi da addinin annabi musa da addinin annabi isa matsayin su bai kai matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi taura da injila ta bai kai matsayin alkur'ani ba yayin da suka yi tawaye da kuma fa sune wa yayin da suka zamanto al'umma su tana bin allah tana zannin allah sune mahallu nazarillah su ne auliyan allah amma mu duba yayin da suka yayin da suka fandare yayin da suka manto sune allah madaukakin sarki yake bibiya da tsinuwa akan su to mu kuma fa idan muka zo muke yi tawaye ga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka warware alkawarinmu da Allah ya ɗauka mana harshen da Allah ya ɗauka akan harshen da Allah ya ɗauka a kanmu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ma irin abin da ya same su haka zai same mu domin sunnar Allah ba ta canzawa sunnar Allah ba ta canzawa a cikin wannan akwai wa'azi gare mu akwai wa'azi gare mu domin mutumin da kamar yadda ake cewa idan bi ghairihi mutum mai arziki shine waninsa kamar yadda kaga gemun dokoki ya kama da wuta shafa mu naka ruwa wato in kaga abin da to wani abu mummuna to kai kada ka bi hanyar su wannan shine hankali wannan shine hankali a cikin wannan akwai wa'azi mai girma a gare mu yan uwa musulmi a Allah madaukakin sarki ya ba mu istiqama akan sa Allah ya ba mu ikon riko da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin yana daga cikin kashe annabawan kashe masu umarni da adalci a cikin al'ummar Allah a cikin al'umma a cikin al'ummar إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بالحق ويقتلون المؤمنون بالقسط من الناس a بعذاب alim Masu kafirci ayoyin Allah da kuma suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙi ba da kuma kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane wanda za su zo masu kiraye zuwa gaskiya ya zama to su ne abokan yakin su kamar yadda yanzu america ta dauka duk wanda zai zo ya ce a addinin allah ya zama tushen dan ta da zaune tsaye to waɗannan waɗanda suke wannan allah ta'ala ce ke musu albishir da mummunan da azaba mai radadi shine ɗaya daga cikin sabubban da yahuda suka samu kaskanci duk wanda suka ɗauki wannan tafarkin ko kuma suka hada ko kuma suka hada gwiwa da waɗanda suke wannan kan wato a matsalan ba ga masu umarni da ga masu kira masu umarni da tsayar da adalci a bisa ilimi na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗa gwiwa tare da su suke yin wannan to karshen su abin da zai zama to kenan wulakanci da kaskanci da kuma kushin Allah madaukakin sarki kashin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya masu azumin watan Ramadana imanin saba da wandara a cikin sa imanin saba. Allah ya sanya mu a cikin wanda yake karban wanda yake yanta su daga cikin wutar jahannama a kowane dare na wannan wata wanda suka mutu cikin yan uwan musulmi a wannan shekara da kuma shekarar da suka wuce Allah ya gafarta Allah ya hasa kabarin su iyayen mu Allah ya ji kansu malaman mu wanda suka mutu Allah ya gafarta musu mu kuma wanda muke da rai Allah ke bamu istiqama akan tafarkin sa Allah idan mun mutu Allah ka mu Allah ka haska kabarin mu ka sanya kabarin mu ya zama to rawdatun min riyadil janna Allah ka taimaki addinin musulunci Allah ka taimaki alqur'ani da sunna da tafarkin Allah ka taimaki alqur'ani da sunna da bayin ka mu'minai da kuma bayan masu jihadi a tafarkinka a ko'ina suke Allah ka taimaki addinin ka su taimakon addinin ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين